ya aure ta ya sa kafa ibarta cikin wannan gararin kuma kwata-kwata ko a jikinsa ba duriyarsa kwata-kwata ba a jin labarinsa ya san ga yadda yake amma tsakani da Allah ya zo ya kasar rayuwar yarinya matashiya ai ka san wani abu kai irin gidan da ka taso ne ba za ka yi tunanin ana haka ba amma wannan abin da ka gani kaɗan kenan daga ayyukan wasu mazan. Wannan ai rashin adalci. Ai kankani ne wannan. wato idan ka ji abin da wani ya tabka wa iyalinsa sai ka riƙe kai akwai rashin adalci a wurin wasu mazan me yasa ka ga har yanzu alhaji bai fita daga cikin raina ba kullum tunani nake alhaji kamar tafiya ya ina sa rai zai dawo yasa ka ga babu dalili Allah ya rufa min asiri rana tsakan zo in tona wa kaina asiri in ce zan kwaso wani ya zo ya dame ni shi yasa ka ga tun da aka ta kasance Allah ya karɓi ran alhaji nake zama na. saboda dace guda ɗaya ne wani yana dacewa ya ƙara amma wani in ya rabu da dacen nan to sai ya shiga garabi to shi yasa kaga ba a makwatanta kwatanta ba shine kwanciyar hankali ka ishe ni ɗaya kewa ina kwana ina gajiya ka wuce in ga kamar alhaji ne ya wuce to ni wannan ya fi min kwanciyar hankali ai Allah da ya kyauta wannan dalilin ne yasa ba na ganin laifin iyaye musamman mata da ake cewa suna da kwaɗayi ba kwaɗayi ba ne duk mai ya yana son Allah ya kai ta inda za ta samu kwanciyar hankali ta huta akwai masu ɗora buri da yawa amma gaskiya galibi ni abin da na ɗauka niyyarsu su bata wuce irin wannan ba wa da ɗansu kwanciyar hankali yanzu irin ta wannan yarinyar wa gari ya waya gurin zama ma yana nema ira garbawa Rayuwa danginta dariya da ban haushi. da so. Mera, gaskiya ina cikin damuwa. Dole ki kasance a cikin damuwa jidda. Yaro ɗan shekara uku da bi san komai ba sai mahaifiyar shi. A ce an raba shi da mahaifiyar shi lokaci ɗaya. Dole ki kasance a cikin damuwa. to amma wasu ne hujjar suna ɗaukar shi eto eh ni a nawa tunanin kawai rashin imani ne in ban da rashin imani da ɗan shekara uku ya sani me kuma za a yi da ɗan shekara uku a wajen tuhuma shi karan kansa bai fi kansa ba bai san ma me yasa ma yake ma rayuwa ma a cikin duniya ba amma kin ji 'yan sandan garinmu sun kama shi amma kuma a su tunanin wai sun kama shi ne saboda duk lokacin da mahaifinsa ya dawo zan zo na sanar da su idan na sanar da su su kuma su dawo da ɗana domin sun san cewa dole wata rana mahaifinsa zai wayi iyalinsa shi za su ke amfani da wannan dama duk lokacin da ya dawo zo in gaya musu wannan ba hujja ba ce a tsarin constitution da kuma addinance ba hujja bane karbada da mahaifiyar shi wanda ni na san cewa ko a kotu in aure ya mutu da sai ya haura shekara bakwai ake raba shi da mahaifiyar shi to amma a zo a ɗauɗa daga makaranta a ce wai an canja mishi makaranta sannan an raba shi da mahaifiyar shi saboda laifin mahaifiyar shi wanda shi bai ji ba bai gani ba ba na tunanin wannan hujja ce ko kuma hanya ce mai kullewa gaskiya gaskiya dai ni yanzu abin da na ƙudiri a raina zan ba ta gudunmawa iya gudunmawa daidai gwargwadon abin da na zai iya faranta mata rai don ta samu nutsuwa saboda abin ba daɗi in kika gani za ki tausaya Allah sarki aƙalla ina so na samu mata da farin ciki ko yaya da dai Allah ya riga ya haɗa mu kai ubangiji Allah tabbatar maka da wannan niyya taka kuma kai ɗin nan da nake gani a gabana wato saboda irin tashi da kai a gidan da ka tashi da irin tarbiyyar da ka tsinci kanka a cikinta a ko kusa ko alama ba za ka irin wannan halin ba baka aura ba ma kana ta taimakawa ya za a ce iyali ne a ƙarƙashin ikonka hmm? ai wani ma na kusa da kai ba zai kamanta irin wannan halin ba wato shine nake ganin wani labari ne zan baka ina jin kai ma ba za ka rasa jin waƙar ba wani mawaƙi da yake waƙa yake cewa wai duk mutumin da ya haifi 'ya'yansa aka ce 'ya'yan akwai mata har sun girma sun kai matsayin aure to roƙon Allah suke kullum Allah ya bata mijinta kwakwara to ni sai nake ganin wannan waƙar da irin waccan addu'a ta iyayen nan kamar fadan kai ne to a yanzu duk matar da ta aure ka ai tana cikin wannan addu'a ta samu dacewa kuma baka san wani abu ba ni fa duk ran da auren nan ya taso ni fa biyu za ka nemi biyu ai tun da aka daɗe ba a yi ba tsumi za a shagali ƙasaitaccen shagali mata biyu ne za su shigo min cikin gidan nan izinin Allah Allah ka samu dace a me zai hana ko hudu ne za ka iya aura tun da da abin wa an haɗa niƙa da akuya amin amin amanar so akan damta amma ke yanzu sai shi mijin na gida kina ganin za ki iya kai shi karɓo ɗanki wannan shi ne abin da nake tunani tun jiya haushi a gaba gane me ke damuna shi idan ya zo zan iya kai san karɓo ɗana ko kuma ba zan iya ba wallahi gaba ɗaya a rikici nake karan kaina ba na gane ma me ke damuna to amma jidda yana ganin me zai hana ki je ki samu alhaji ali harshe ke fitar ina da tabbacin za a iya samun mafita daga wajen shi ya tantance alhaji ali kaina ya juye na tabbatar zai bani babban gudunmawa da zarar na na same shi ta hanzarta don da zafi zafa kan da ƙarfi na tabbata yana da babban gudunmawar da zai bayar. Damkar amana. Shi kin kawo shawara mai kyau. na gode bari shiga cikin ofis ya damke amana shi ya yo dace tsira tukwici ne mai roɗe hajiya samira gaskiya fa kin rike wuta da yara a ganin ka ka ganin ta wani na rike ta wallahi yi dole da rike wannan wutar dan ya bani mamaki shi wannan shayin naki ne kike yawo da shi don ki sha ko ko a'a ni kika kawa ko kaɗan ba yawo nake da shi ba to ya ce rigar na bukatar sayan gida da na je na samu sata amsa a wajen hajiya ce min ta yi ta ce kana bala'in son shaye sosai shi da na tashi ta ba da dahu ma amma dai ni gaskiya abin da nake tunani ne, ina ganin lokaci yayi yanzu da ya kamata ki dan ƙara samun nutsuwa because ah, abin da nake nufi yanzu na san ku kin san idan akwai buƙatar na zo zan iya zuwa ko ba haka ba in ka kuma nan ana ta aiki ke ma ina ga yanzu ya kamata a cikin samu nutsuwa kin san ga gidanmu na san gidanku nan kuma ana aiki in ana ta zuwa din haka ke ma za ki gaji kuma ni ma aiki zai ringa tsayawa ba wata mace mai hankali mai sani ya kamata wanda za ta ga namijin tsetse mai halinka ta ce za ta bar shi ba na gani kamar zan iya nisa da kai shi yasa kullum nake so ringa kasancewa tare da kai a wuri ni a wuri na ban dauke shi wani abu bane wallahi I am okay with it. Allah ya samu dace ba matsala na kawo shayi ka sa shi gaba kawai kana kan gan shi ba ka sha ba ya hakuri zan sha insha Allah ina da kofi ah, amanar Amma. ko ne ta so da zuwa so halitta ce tamkar amana ce Ka san mene tunani ne? A'a ban sani ba faɗa mu. Tunani ne irin ya mu zai kasance da a ce ba Alhaji Ali. Ke dai bari. Ai da a ce ba wani babu wannan bawan Allah. Da mun bari mun shiga uku. Wucin saura ni fa tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin nagartaccen mutum irin Alhaji Ali ba. Saboda shi yana yin taimako ne ba wai don wani abu ba. kawai yanayin taimako ne saboda Allah abin da na fuskanta kenan yanzu haɗa na so in yi wasa da damata amma a yanzu na fuskanci alhaji ali mutum ne nagartacce natsatsi kamili sannan duk mutum da ta same shi a matsayin miji ta tabbas ta yi zarra ko sauran mata gane ba me kike nufi da wannan magana tsaye guda laifi ne ina ce ina son nagartacce ko laifi ne ina ce ina son kamuli na tsatsi ne taimakon al'umma lallai ne irin mazan da kowace mata ke bukata wannan haka ne amma ba ki sani cewa cikin makaro amanar na so zai muke tsoron mata da yawa ba sanar amanar lafiya yu ba makafi ba harshe ke fitar zance kunne sai sannan kuma yanzu ke kira kici wakin da gari shi bayan kin yi wasa da dama ba yi wasa da damata ta a lokacin na yi abu ne a gwani cikin rashin sani to yanzu kuma Allah ya fahimtar da ni insha Allah ni na san yadda za a in kama bakin gara. To haka ne, don ni kaina zan fi jin daɗi a ce da ke a kai. Saboda ko ba komi dai a ta za ta ci gaba da gyaruwa. Gaskiyar shi ce kai take burge na nagartar shi, kamulancin shi, da kuma irin jajircewa shi. In ka kula jajirtacce ne sannan da rarra namiji ne. Ba ki ne a ɗan fara shafa ta ba? Ni ma. <laughs> Kusa matsala ta da ke ki ta sassaƙo maganganu. a rasa ma me kike nufi kunne sai ka dai so na kin tsaya da tunani akan jajjabtaccen zuciya dakata kora da kike yi a kai dai ba na ai ka san shago aka baka ba cikin gida kuma mata aure ce ta duk ne je kai yayi ba ko yayi haka dai zaki ce kora ta kike yi je ka ka bani ai tunanin nan ka jajjabtaccen nan je ka ka Thank you. 可真的不错。 ka san wannan design din design is good ya yi min kyau sosai kuma na tabbatar su mutanen za su shi ya yi ba matsala idan aka tura aka auna aga idan har filin girmansa ya kai a yi kamar wannan da sai a yi idan kuma bai kai girma wannan dan ba to sai a canza sai a ba ku wani salon da ya kamata a yi musu insha Allah kuma za su ji daɗi ina gani ma zai kai kuma za su so shi sosai ma saboda design din yayi kyau lallai ashe ke zuwa naki ya amfani tunda gashi za a yi business din da gaske to ai ka san abun ba na wasa bane dole ne ka san wai Hausa sun ce wai ka jefi sun tsubi da dutse da ya fito abin da nake so yi kenan gaskiya ne ina wani ya haƙuri na shigo ba tare da izini ba da kuma samira ina ganin ai dama mun gama ba Allah su Allah za mu wata magana da ita so halitta ce idan to da wani abin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 zuciyata cike take da rudani akan wani abu tsoro ya ziyarce ta a kowane lokaci cikin faduwar gaba nake ka san halin 'yan sanda gani nake a koda yaushe za su iya zuwa ni ma su ce za su tafi da ni su ce bincike ya biyo ta kaina su ɗaure ni akan hujjar da ba su da shi akan laifin da ma ban san ma da ita ba amma na riso wannan abin kullum shi ne damuwa ta shi ba ni da kowa bare ne tunanin akwai inda zan ji in buya in samu sassauci akan haka gaskiya ne bincike zai iya zuwa ta kanki kuma na san komai zai iya faruwa amma ke ta yake ganin zan iya baki gudunmawa cikin wannan lamarin wallahi ni ma ban sani ba ba ni da wata dabara kaina gaba ɗaya kulle zan baki wata dama guda daya harshe ke fitar zance ina da wani kamfani ba a garin nan ba akwai gurbi na mutum daya zan iya ɗaukan ki aiki ki koma can ki ci gaba da rayuwa a wani garin ina ji a na kawai idan kina rayuwa inda babu wanda ya san ki za ki fi samun sassauci za kuma ki samu sauƙin wannan barazana da ke tunani na za iya kawo miki hari ko kuma ki ma a kama ki in kina ganin hakan sai kuma a can din akwai makwanci da daidai abin da ke da bukata na rayuwa zan yi kokarin samu miki a can sha kai daɗe ta ya za a yi a wannan yanayi har in iya barin garin da nake zuwa wani gari da ban san kowa ba nan din ma bani da kowa ce in zauna har in yi rayuwa Ba zai taimake ni ba zan na dinga gani ina jin daɗi. To wannan dai shine iya tunanina kuma shine hanyar kawai da nake jin zan iya bada gudunmawa insha Allah. Ah, da haka kije ki tunani ki ga abin da zai iya yiwuwa. Sai dai kawai abin da na sani shine ko ina kike akwai Allah kuma ni kaina duk sanda kika buƙaci taimako daga gare ni insha Allah same ni.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 iso ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙi nuni ba amanar so ah, amanar so bawan Allah bawan Allah bawan Allah